Masu sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, barkanmu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaran duniya, a makon jiya ne makarantun boko a jamhuriyar Nijar da suka hada da jami'o'i suka koma bakin aiki bayan janye yajin aikin da suka tsunduma ciki. Matsalar yajin aikin na haifar da cikas ga bangaren ilimi a Nijar, lura da cewa kusan kowace shekara sai malamai sun gudanar da ita. Menene ra'ayinku game da yadda za a shawo kan wannan matsalar? Sai mu soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi, wanda zai bayyana mana sunan shi da inda ya kira waya bismillah kuna tare da malam dodo mai naman yan gayu fada dadin kowa a balak mai kumandan daga fure niger kenan ya ji yajen ayyuka a dina kenan menene ya kawo wannan abubuwa abubuwa daga gwamnati ne ya kamata a kula da al'umman nan a kula da mushanin makaranta a biya su albashin su a kula da lahiyar yan lakol a saurare su in sun kawo kukansu kenan abu ne wanda za a kula da shi an yi shi ana ta mahana matsaloli za su kariya za su kawo kukansu kuma a yi banza da su ba a sauraron su yan siyasa ta kansu suke yi kenan sun ɗauki ɗiyansu suna can wata duniya suna karatu sun bar ɗiyan talakawa na suna wahala wahala ne babban matsalar kenan in sun ka rike wannan abun kenan dole abubuwan su kare su rage kenan abu ne mai muhimmanci wanda za su yi in sun kai nan babu wata matsala muna ganin ta na barku lahiya radio france rfi kuna tare da malam dodo mai nama yan gayu fara da din kowa a black commander Assalamu alaikum gidan radiyon Faransa International mai magana Raba Isu daga nan ya mai a jamhuriyar Nijar. A gaskiya bana mun ga za a yi karatu da yarda Allah saboda daga koma ɗaliban karatu mun ga an rarraba kayan aiki kawai karatu za su ma. Da ina kira da gwamnati da Allah sauran malamai musamman kamar 'yan kwantaragi wanda ba a biya su albashi ba da Allah gwamnati taimaka ta biya su albashin su dan a samu karatu mai kyawu dan ka yi yajin aiki bana malamai su yajin aiki a samu matsala din tabara. Na gode gidan radiyon Faransa International tashi lafiya mai magana Raba Isu daga nan ya mai a jamhuriyar Nijar. To madalla kada da ya shafa shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa. Radio France International RFI ga sakonnin da kuka turo mana ta manhajar WhatsApp. suna na isa mai shago daga nan maradi jamhuriyar Nijar. Lalle lalle Nijar ana fama da matsaloli na karatu to amma yanzu ga nan sun fara sun suma mun ga abin da za su yi muna kallo mu ga abin da za su yi to Allah ya ba su rihan asirin da za su samu su gyara mu ya jaja aiki wannan wallahi ba mu san shi ba mu kamnar shi kwata-kwata eh Allah ya ba eh, gwamnatin dama ta gyaggyara ta bar wannan ɗalibai su ci gaba da neman ilimin su saboda su kula da labayan su eh su shine ra'ayina suna na Isa mai shago daga nan Maradi jamhuriyar Nijar assalamu alaikum radio RFI mun bar ku lafiya mai magana rufa'i hussaini daga nan cameroon mazaunin nijar dan jihar tawa ina muku barka da yau da fatan an tashi lafiya a cikin koshin lafiya to madalla dangane da yajin aikin da malaman makarantu suke yi a nijar mu dai gaskiya ba ma jin daɗin haka eh ba ma jin daɗin haka dan saboda mai da ƙasa baya ne amma su ga alamu ba su lissafi da hakan nan suna lissafi da aljihunsu ne gaskiya bai dace ba eh, kuma shi ma gwamnati ya duba kan haka nan su sasanta tsakanin su a ba yaran ilimi dan ƙasar mu ta ci gaba insha Allah ina Salamu alaikum RFI Hausa mai magana Musa mai na labukar jihar Tifa a Jamfara na jihar Mazaunin kasar Libya. Hakika wannan yaje yaje aiki da malaman makaranta da jami'o'i sun yi a kasar mu ta Nijar bana lalle sun janyo wa kasar mu kuma bayan ilimin sosai fatan mu dai Allah ya kiyaye gaba kuma kira ga gwamnatin kasar mu ya kamata su kiyaye hakkin malamin makaranta da kuma jama'ar kasar na gode yar hausa mai magana musa mai na kandila bukar jihar difa a jamfarar jihar mazaunin kasar libya sunana bala yaro ma da jihar zamfara tarayyar najeriya alal hakika wannan To alhamdulillah muna murna ɗari bisa ɗari dubo da nahiyar mu ta Afirka ilimi ya bar mu a baya sannan babban abun bakin ciki in ka duba zaka ga cewa ko da yaushe abin da ya shafi harkar ilimi da sauran abubuwa zaka ga an tsunduma harkar yajin aiki sannan kuma wannan ba karamin ci baya bane ga nahiyar mu ta Afirka to ya kamata a ce gwamnatoci na kasashen mu na Afirka su kula da nahiyar mu ta Afirka domin ilimi shine tushen al'umma duk gurin da aka ce babu ilimi to ina ganin cewa wayannan abubuwa sun koma baya to lalle mun yaba ma wayannan malaman malaman makaranta na jami'o'i na jamhuriyar Nijar da suka koma bakin aiki. Ubangiji Allah ka kawo mana ƙarshen dukkanin matsalolin da suke kawo yajin aiki a Afirka. Na gode Radio France International Bala Yaro ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu RFI Hausa mai magana Idris Maja jamhuriyar Nijar. To mu 'yan Nijar da mu da muke a karkara sai muke an yi rantare kamar an shiga makaranta a manyan birane ne a kauye ba haka ba ne saboda babu kayan aiki kuma mashannu ba su zo ba kan aikin su kuma mu duka abin da muke dorawa laihi gwamnati muke dorawa laihi ke gwamnati shi shine yake kawo matsaloli waɗanda mushannu ba sa biyan su albashin su kuma hallo na harko mushannun da an ka hidda bara ba mai da makamancinsu ba kenan da da yake da goma yanzu sai ka ga shidda ke suke karatu ya ta daidai mun gode rfi hausa mai magana idris mazam gure nijar mai magana mansur aliyu nasarawa birnin ke memba na murya talaka to kiran da zamu yi da gwamnati da su malaman dan allah da annabi su ɗauki mataki wannan zai kawo ƙarshen wannan yajin aiki da suke a jamhuriyar nijar saboda wallahi wannan yajin aikin yana lalata karatun yara karatun su bai ci gaba ni na gani a jamhuriyar nijar za ka ga yaro ya daɗe yana karatu wallahi bai kare ba saboda yajin aikin nan muna fata wannan ƙasar da hukumomin ta don Allah su ɗauki matakin ƙarshen wannan yajin aikin. Na gode gidan rediyo Faransa mai albarka mai magana Mansur Aliyu Nasara birnin ke memba da mura talaka a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu RFI Hausa International sunana Adam Muhammad Gide daga nan kasar Chadi. To gaskiyar yaje yaje aikin da maluman makarantu suke yi a jamhuriyar Niger musamman jami'o'i gaskiya abun bakin ciki ne abun damuwa saboda haka ya zama wajibi gwamnatin kasar ta tashi tsaye ta kawo ƙarshe wannan lamari ya kamata waɗannan malamai da suke yajin aiki a kyautata musu a jara musu domin dukan lamari dukan komi sai da ilimi saboda haka shi kanshi shugaban kasar sai da ya samu ilimi sannan ya samu damar ɗarewa ka wannan mulki saboda haka dukan lamari da rayuwa ba abin da zai gudana sai da ilimi saboda haka ya zama wajibi ne a shawo lamari na gode irifi hausa international sunana adam muhammad gidde daga nan kasar chadi ku tashi lafiya allah ya kare ku allah ya kara muku ɗaukaka da daraja allah ya kiyaye ku duka wani shirri da musiba da bala'i na gode assalamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum sunana Sale Muhammad Sale damari daga nan birnin Yola. Komawa bakin aiki da malaman suka yi a jamhuriyar Nijar, muna fatan wannan shine na farko shine na karshe game da zunduma yajin aiki da suka yi a gaskiya wannan matsala yana ci mana tuwo a koriya mu ma muna fama da shi a nan najeriya gaskiya gaskiya wannan abun yana takawa ɗalibai birki wurin kammala makarantansu ko kuma wasu lamura dai abun da nake kira ga gwamnati don allah su ringa sasantawa da malaman nan ko kuma hukumomin ilimin nan domin don aka tafi yajin aikin nan yana shafar talakawa sosai domin yaran masu kuɗi kam su kam suna karatu a makarantun waje ba za su damu ba to amma yaran talakawa ne matsalan din yake shafa dan Allah muna kira gwamnati su tausaya su ji in talakawa don aka kama yajin aikin nan irin wannan da Allah ya saurin ɗaukan mataki a saurare menene matsalan malaman din da kuma dai sauransu gaskiya muna kira ga shugabanninmu da Allah su ringa sa lura a kai ni ne Sale Muhammad Sale daga Mare daga nan Yola. A sakonnin da ke zuwa mana ta shafinmu na Facebook kuwa akwai ra'ayoyin mutane da dama yayin da muka ɗauki kaɗan daga ciki. To ga ra'ayin da ya zo daga Sheikh Jafar Muhammad Jada yana cewa ilimi shine kusan komai a wannan zamani komawa bakin aiki da makarantu suka yi bayan shafe tsawon lokaci suna yajin aiki abin farin ciki ne kwarai da gaske matsalar yajin aiki ba sabon al'amari ba ne a duk shekara sai matsalar ta faru kamata ya yi mahukunta a jamhuriyar nijar taimaka a ɗauki mataki mai kyau wanda zai kawo ƙarshen matsalar wannan ra'ayin ya zo ɗaya da na aminu adamu malamadori da rabiu dakot dunari da umar baban yaya sabon gida daga jihar jigawan najeriya da kuma umar bello modibbo wurobiri Covid sai kuma isa isa kwafsi a sarara wanda yake cewa ba shakka yajin aiki na gurgunta bangarori da dama don haka muna fatan ganin gwamnatin nijar ta duk mai yiwuwa wajen kawo ƙarshen duk wani yajin aiki da ma'aikata za su yi a nan gaba domin haɓaka harkar ilimin ƙasar da ma bunƙasa sauran bangarorin rayuwar al'umma tare da kawo ci gaba wannan ra'ayi ya zo ɗaya da na mansur baba wuro na faɗa da kadira diga gadan fulani warji da baban gida yusuf na faɗa sun aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya da wannan ra'ayi. A nashi ra'ayin Sani mai lange-lange yalwaya wuri ya ce ba shakka ya kamata gwamnati ta rika jawo malaman a jiki a rika jin abubuwan da ke ci musu tuwo a ƙwarya tana taimaka musu ba tare da an bari matsalolin sun kai su makura ba. Sai kuma wannan ra'ayi da ya zo mana kamar haka daga Abdurrahman Aliyu Balkori daga jihar Sokoton Najeriya ya ce hakika wannan babban kalubale ne ga hukumomin ilimi a jamhuriyar Nijar domin kuwa matukar suna buƙatar ci gaba a ƙasarsu, su to ya zama wajibi su baiwa harkar ilimi daraja a ƙasar domin duk ƙasar da ta samu ci gaba to ta dalilin ilimi ne a don haka ina kira ga gwamnatin Nijar da ta gaggauta ɗaukar matakin farfado da sha'anin ilimin ƙasar da ke cikin halin ni'asu wannan ra'ayi ya zo ɗaya da na Sa'idu Gagiyo Katamma da kuma Ibrahim SD kuspa Zaria City Kaduna a Najeriya. Shehu Adamu Rijau na cewa biyan malaman makarantu hakokinsu yadda ya kamata kuma a daidai lokacin da ya kamata wani abu ne da zai taimaka sosai wajen katange su daga yawan shiga yajin aikin da suke yi. Saboda haka mahukuntan Nijar ƙalubalenku Ilimi dai shine gishirin rayuwa kuma tsani ne da ake takawa domin kaiwa duk wani matsayi a rayuwa duk kuma ƙasar da ke da nakasu a fannin ilimi to tabbas an batta a baya. Murtala Ibrahim Zangon Daura can jihar Katsinan Najeriya cewa yake ko babu yajin aiki a Nijar makarantun yankunan karkara suna cikin wani yanayi na rashin kulawar gwamnati ganin yadda yara a ƙasa ko a ƙarƙashin bishiyoyi suke ɗaukar karatu uwa uba ga rashin malamai da kayan aiki. To mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas. Ga ra'ayi na gaba. sunana Ilyasu Abubakar Aikedi unguwar na huta potoscom To da farko dai ya kamata mahukuntan jamhuriyar Nijar su yi gaggawan ɗaukan mataki na tsaye da yawan yaje-yajen aiki da malaman jami'o'i suke duba da irin muhimmancin da ilimi yake da shi a tsakanin al'umma. Kamar da da yadda kowa sani ilimi shine ginshikin ci gaban duk wata al'umma. Don haka ya kamata mahukuntan jamhuriyar Nijar su ɗauki gaggawan ɗaukan mataki game da wannan yajin aiki da ake na jami'o'i ku huta lafiya rediyo faransa sunana iliyasu abubakar ikd unguwar na huta fatusko assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh gidan radio rfi na faransa mai magana lasan tayar san problem daga filin jajen fore niger abu ne wanda ya yi daidai kuma muka ji daɗin shi amma ba girin girin ba sai taimai mai saboda ana ca an kama karatu gaske an share wata uku yara suna zuwa suna dawowa ba tare da an kama karatun kirki ba ko gwamnati ya ce ya shirya a kawo kaya ba kaya a biyan malaman makaranta ba a biya su ba uwayen ɗiya su kuma suna rike ɗiyansu suna cikin karkara wurin aikin dashi ba su kuɗi su sarkin wuri Allah ya sa kowa ya gane Allah ya sa a gyara magana san tayar San Problem daga filin yashin Fure Nijar. Assalamu alaikum Radio Faransa International mai magana injiniya Aribiu Muhammad Gidan Madi daga jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. A hakikanin gaskiya wannan yare domin komawa su makaranta ba karamin ci gaba za a samu ba ta fannin ilimi. Kuma wannan yajen aiki da ake ci gaba da samu a kasashenmu na Afirka idan ba an yi wa gwamnati haka ba to lalle ba za ta biya wasu bukatu ba. Domin gwamnatocinmu na Afirka sun cika yin burus da bukatun malamai da dai wasu sauran jama'a da dai sauran talaka gwamnati in ba an hada da yaje-yajen aiki ba su cika biya bukatun al'umma ba don haka ina kira da gwamnati da masu malaman makarantu da dai sauransu da a rinka haɗa kai a daina zuwa yajin aiki domin wannan babu wanda zai yi wa illa illa mu 'ya'yan talaka don haka hukumar ɗaliban makaranta a jamhuriyar nijar wannan ya daidai da fatan allah ya ba su ilimi mai albarka wanda za su yi wa ƙasar su amfani da ma sauran al'ummar duniya na gode radio faransa mai magana a rijiyu muhammad gidan madi daga jihar sokoto a tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio faransa international rfi mai magana sani biro mataimakin magatakardar kungiyar ong jadef international rashin filin eto eh, gaskiya yana da kyawu tsakanin gwamnati da malaman makaranta tun yanzu a sasanta don gudun zuwa yajin aiki yajin aiki bai kamu na alheri a cikin kasa kullum bai damu bayan yake kuma ku shugabannin eh, uwayen kan makaranta yana da kyau kuma ku sa bakin ku a cikin wannan al'amarin tun yanzu wannan yana da kyau kusan da Allah shi yana biyan ku duk abin da ku koya ma yaran ku Allah na biyan kuma kannan ku na ɗiyan ku ne kuna tare da Sani Biro mataimakin magatakarda kungiyar ONG Jadar international reshen filingi salamu alaikum madalla da wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa radio france international rfi sai injiniyan da ya sada ni da ku mustapha a dbc ni zainab ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri ku huta lafiya